uku ga watan satumba na shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sani umar lemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin shirin ni kuma sunana na hassan da nake kasancewa tare da ku sai ku biyo mu akramakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka ‘yan uwa masu sauraronmu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah subhanahu wata'ala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa walaƙad karramna bani adam wa hamallahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila ubangiji ya ce hakika mun karrama 'ya'yan annabi adam sannan mun ɗauke su a cikin a bayan ƙasa sannan kuma a cikin ruwa wara zaknahu min at-tayyibati mun kuma azurta su daga dadadan abubuwa na halal wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kuma mun fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta bisa doron wannan aya idan muka dubi irin yadda 'yan duniya suke kallon dan adam a matsayinsa na dan adam suna kallonsa a matsayin wani mutum ne ko wata halitta ce da bata wuce taɓo ba ko yumɓu da Allah subhanahu wata'ala ya yi halitta ce wadda ta kunshi take ta tattari tsoka da nama da kashi da ɓargo da kitse da sauransu sannan aka kwatanta shi da sauran manya-manyan halittu da ɗan adam yake gani da waɗanda bai gani ba bai san da su ba za ga cewa shi ɗan adam ba wani halitta ba ne mai girma ba wani halitta ba ne da ya kai ya kawo sama in ka dubi manyan halittu irin su sammai da ƙasa da abubuwan da suka kunsa na manyan taurari da sauransu ɗan adam a bisa la'akari da wannan mizani to ba wani abu ba ne mai kai ya kawo ba hakanan in aka dubi mizani na zamani na lokaci in aka kula da yadda wannan duniya ta kasance duniya ce faffada a yadda suke cewa duniya ce da ta yi miliyoyin shekaru shi kwaɗan adam kaga ko da shekara nawa zai yi ɗari zai yi kai ko ɗaruruwa zai yi idan aka lissafa shekarunsa da shekarun wannan duniya za ga cewa shi shekarunsa ba su taka kara sun karya ba to bisa ga wannan la'akari suke ganin cewa ɗan adam ba wani abin a zo a gani ba ne illa kawai wata halitta ce da take buƙatar ci da sha da makwanci da abubuwan more rayuwa saboda haka suna ganin ɗan adam ba wata halitta ba ce da za ta yi ƙoƙarin ɗaukaka kanta ko ta darasta kanta zuwa ga wani matsayi wanda yake mai girma wannan shine nazarin da 'yan duniya musamman waɗanda ba su yi imani da Allah ba ko ba ba su yi imani da samuwarsa ba suke yi wa ɗan adam irin wannan kallo har ma daga cikinsu wasu suke ganin cewa ɗan adam ɗin nan ma asalinsa dabba ce wato biri ne ko kuma wani kifi ne ko wani abu mai kama da haka daga baya ya rika samun canji mataki bayan mataki har ya kai ga matsayin da yanzu yake a matsayin ɗan adam saboda haka suna ganin ɗan adam matsayinsa bai wuce matsayin kowace dabba ba illa iyaka dai kawai ya ɗara dabba da wasu abubuwa da yake da su dabba ba ta da su amma dai a haka suke kallonsa don haka ba yi masa kallo na wani darashtawa da Allah subhanahu ala ya masa ba da ɗaukaka da ya masa da fifiko da ya bashi da irin karrama shi da ya yi kamar yadda waccan aya ta nuna amma mumine waɗanda suka yi imani da Allah subhanahu ala? kallon da suke wa ɗan adam suna yi masa kallo a matsayin cewa mutum ne ko halitta ce mai daraja a gurin Allah subhanahu ala? Allah da hannunsa ya halicce shi ya kuma kyautata halittarsa ya kuma kyautata surarsa ubangiji subhanahu wata'ala ya halicce shi da hannayensa guda biyu ya hura masa ruhinsa sannan ya sanya mala'iku su yi masa sujjada sannan ya fifita shi da ilimi ya ba shi irada ya sanya shi khalifa a doron ƙasa wanda ya zanto shine matattara dukkan wani nishaɗi a bayan ƙasa sannan Allah ya hore masa abin da yake cikin sammai da abin da yake kasa gaba ɗaya ubangiji ya kwararo masa ni'imominsa na zahiri da na baɗi baɗini duk wani abu da Allah subhanahu wata'ala ya samar a bayan ƙasa ko kuma a cikin wannan halitta ya zanto ya samar da shi ne domin hidimta wa ɗan adam shi kuma Allah subhanahu wata'ala ya janyo shi ya kusanto shi zuwa gare shi wanda shi ne ganin da mumine suke wa ɗan adam babu shakka ɗan adam duk da cewa wata halitta ce kankanwa idan ka kwatanta ta da wasu manya-manyan halittu da Allah ya a cikin sammai ko a ƙasa ko halittar wasu dabbobi ma waɗanda ɗan adam yake rayuwa tare da su za ka ga cewa shi ɗan adam halitta ce wasu take kankanwa kamar yadda wani wato mai hikima yake cewa da wa'uka ka wa ma tafsiru وداؤك منك وما تشعره وتزعم أنك جرم كبير وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر yana magana game da ɗan adam yake cewa dawa'uka fika wato maganinka yana tare da kai amma ba ka gani ka ma tana nan jikinka ba ka ganinta wata zo'omu annaka jurmun saghirun kana ganin kai wata halitta ce 'yar kankanuwa Wafikan kan tsawa al'alamul akbaru amma duka wannan duniya mafi girma wannan halittu mafi girma gaba ɗaya tattara a tare da kai ne babu shakka idan aka lura da shekarun ɗan adam a bayan ƙasa shekaru ne 'yan ƙididdigaggu 'yan kaɗan ne amma kuma shi mumini ya yi da cewa bayan wannan rayuwa ta duniya akwai wata rayuwa wacce take ba ta da iyaka yayin da kowane abu da yake bayan ƙasa ubangiji zai kawar da shi amma ɗan adam rayuwarsa za ta ɗore ko da kuwa ya mutu ubangiji zai dawo masa da ransa rayuwarsa ta ci gaba kuma idan ya kyautata a cikin rayuwarsa ta duniya to babu shakka ubangiji zai masa tanadin wata rayuwa ta har abada inda Allah subhanahu wata'ala zai ce wa muminai salamun alaikum fadkhuluha khalidin salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin aminci ya tabbata gare ku tibtum kun kyautata fadkhuluha khalidin da haka ku shiga aljanna kuna masu dawwama a cikin ta wannan shine kallon da addini gaba ɗaya yake wa ɗan adam musamman ma kuma musulunci yana yi wa ɗan adam irin wannan addini yana wannan kallo kuma ayoyin alkur'ani da dama suka zo waɗanda suke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala ya fifita ɗan adam ya girmama shi ya ba shi wani matsayi tun daga ayoyi biyar na farko da suka fara sauka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a cikinsu Allah subhanahu wata'ala ya fara ɗaukaka sha'anin lamarin ɗan adam inda ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana alaƙarsa da ɗan adam da ubangijinsa Allah ya bayyana alaƙa ce ta halitta da kuma karramawa alaƙa ce ta shirya da koyarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya zaɓi kalmar arrabbu wadda take nuna kulawa da tarbiya da reno aka yi amfani da ita a cikin wannan ayoyi Allah ce ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Allah ce ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci mutum daga godan jini ka yi karatu kuma ubangijinka shi ne mafi karamci wanda ya koyar ta hanyar alkalami ya koyar da mutum abin da bai sani ba idan muka lura da waɗannan ayoyi biyar za mu ga ubangiji wata wata'ala ya bayyana matsayin ɗan adam a wajensa ya kuma nuna alaƙar da take tsakaninsu da shi alaƙa ta tarbiyya alaƙa ta shirya alaƙa ta koyarwa alaƙa ta ainihin ɗaukaka matsayinsa zuwa ga wani matsayi wanda yake babba don haka ɗan adam a gurin allah subhanahu wata'ala halitta ce wacce take da matsayi babba ubangiji subhanahu wata'ala ya jawo shi kusa ya kusanto da shi zuwa gare shi don ya rushe dukkan wata tatsuniya da take cewa ɗan adam bai isa ya kusanci ubangijinsa sai ta hanyar wasu waɗanda su za su zamo masa tsani zuwa ga ubangijinsa Alƙur'ani ya rushe wannan tatsuniya ta hanyar nuna kusancin ɗan adam ga allah subhanahu wata'ala allah ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni to ni kusa nake fa inni to lalle ni kusa nake ujibu da watan da'i ina ansa addu'ar mai addu'a idan ya roƙe ni don haka su ansa na wakiran falyastajibu li don haka su ansa na wakiran su yi imani da ni domin su samu shirya to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah gabas da yamma na Allah ne ko gabas da yamma duka na Allah ne duk inda suka fuskanta to nan ma fuskar Allah ce haka nan ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa laqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci dan adam mun kuma san abinda zuciyarsa take saka masa kuma mu muka fi kusanci da shi fiye da jijiyar jijiyar wuyansa haka nan a wani wuri yace ma yakunu min najwa thalathatun illa huwa rabi'uhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ba inda za a samu masu ganawa uku face ubangijin shine na hudunsu ko su biyar face shine na shida ko ƙasa da haka ko sama da haka face yana tare da su a duk inda suke annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya ruwaito daga ubangijinsa azza wa jalla hadisi kursi yana tabbatar da wannan kusanci na ubangiji subhanahu wata'ala zuwa ga dan adam zuwa ga bawansa mumini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa idza zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi atituhu harwala Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na yake zato na wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da shi idan ya ambace ni idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a ransa in ambace shi a raina wa idza zakarani fi mala'in in kuma ya ambace shi ya ambace ni a cikin wata jama'a zakartuhu fi mala'in khairin min mala'i sai in ambace shi a cikin jama'ar da ta fita shi wa in ilayya shibran idan ya kushance ni daidai da ɗani taqarrabtu ilaihi zira'an ni kuma sai in kusance shi daidai da zira'i wa in taqarraba zira'an in kuma ya kusance ni daidai da gwargwadon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma sai in kusance shi gwargwadon kamu wa in atani yamshi in ya zo min yana tafe a taituhu har wala sai in zo masa ina sassarfa wannan ita ce matsayin wato shine matsayin dan adam a gurin Allah subhanahu wata'ala kamar yadda dan adam yake da babban matsayi gagarumi a wajen mala'iku waɗanda suke a gurin Allah subhanahu wata'ala a sama madaukakiya Allah subhanahu wata'ala ya nuna mala'iku matsayin dan adam lokacin da zai halicci dan adam na farko lokacin da zai halicci mutum na farko wanda zai sanya shi ya zama khalifa mai maiwa a bayan ƙasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha wa 'allama wa 'allama adama al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ألا تكتنا لو da أبنجي ya ce wa mala'iku, lalle أبا zan suka ce yanzu ka sanya wanda zai yi barna a cikinta ya zubar da jini alhalin gashi muna tasbihi tare da tsarkake ka da tare da gode maka muna kuma tsarkake ka Allah ce lalle ni na san abin da baku sani ba ya koyar da Adamu sunayen kowane abu sannan ya bijiro su ga mala'iku ya ce ku gaya mun sunayen waɗannan in kun kasance masu gaskiya suka ce tsarki ya tabbata gare ka ba mu da wani ilimi sai wanda ka sanar da mu lalle kai mai cikakken sani ne mai cikakkiyar hikima ya ce ya adamu ba su labarin waɗannan sunayen waɗannan lokacin da ya ba su labarin sunayensu sai suka ce sai Allah ya ce alam akullakum yanzu da mun ban faɗa muku ba cewa lalle ni ne na san gaibin da ke sama da na sammai da ƙasa kuma ni ina sane da abin da kuke bayyanawa da abin da kuke ɓoyewa haka ubangiji subhanahu wata'ala ya yi nufin ya karrama wannan nau'i na dan adam tun lokacin da ya karrama wato ubansu na farko shine annabi adam ya bayyana matsayinsa ga dukkan da sauran halittu duka ya bayyana matsayinsa a al'alamin ruhi wato can wajejen mala'iku ya kuma umarci mala'iku cewa su faɗi su yi masa gaisuwa ta girmamawa suka faɗi suka gaishe da shi Allah subhanahu wata'ala yake cewa itkala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblis ubangiji subhanahu wata'ala yace ka tuna lokacin da ubangijin ya ce wa mala'iku lalle ni mai halittar wani mutum ne daga yunɓu idan na daidaita halittarsa na hura masa daga ruhi na to ku faɗi kuna masu sujjada gare shi mala'iku duka suka yi sujjada gare shi gaba ɗaya face iblis iblis ya yi taurin kai ya ƙi wa annabi adamu sujjada kamar yadda allah subhanahu wata'ala ya umarce shi hassada da ganin ƙyashi da girman kai suka sa shi ya taurare wa umarnin allah subhanahu wata'ala tun daga wannan lokacin ya zama cikakken maƙi ga ɗan adam wanda shi kuma ƙarshensa su kasance asara ce ya yi wata ke mai girma ubangiji subhanahu wata'ala ya kore shi daga rahamarsa tun daga wannan lokaci fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin Allah ce ka fita ka bar wannan aljanna fa innaka rajim lalle kai wato la'ananne ne kuma la'anata ta tabbata gare ka har zuwa ranar gobe alkiyama to wala ita ce wato shine matsayin wato shine matsayin dan adam a cikin mala'iku kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya nuna hakanan a nan duniya ma ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar wa dan adam gagarumin matsayi wanda babu wata halitta da ta samu wannan matsayi da dan adam ya samu a bayan ƙasa kamar yadda za mu yi bayani nan gaba insha Allah. Tumala Allah ya saka alkhairi tambayar mu ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa da Allah malam waɗanne dabbobi na annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da ai da su a yayin gudanar da sallah alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi wato irin dabbabinan sujjada ko kuma kwakwafe kamar yanzu na kardik irin yadda kaji suke tsatsagar abinci to kada ya mutum ya rika sujjada irin wannan wato sujjada zanto babu nutsuwa babu wato hada hankali guda gaba a cikinta nabi ya hana wannan haka na annabi sallallahu alaihi wa ya hana buruka burukil bayir mutum ya tafi wato abin ya tafi sujjada kamar irin yadda raƙumi yake tafiya wato ya fara gabatar da gwiwowinsa kafin hannayensa wanda wanda ita ce ruwa ya sahihiya wadda ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin abu huraira wato ya fara gabatar da gwiwarsa kafin hannunsa ana son ya fara gabatar da hannayensa sannan ya gabatar da gwiwarsa hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana zama al-iqa'a ka iqa'il kalb zama irin yadda kare yake zama wato mutum ya zauna gaba ɗaya akan cinyoyinsa da cinyar dama da ta hagu duka ya zama ya zauna a kansu maimakon ya zauna a kan cinyarsa ta hagu ya kafe eh, cinyarsa ta dama to maimakon ya haka sai ya zauna a kan cinyarsa a cikin ciyoyinsa duka to shi ma wannan irin zama annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana saboda ya yi kama da zama irin na karnuka na'am to sai mai tambaya na gaba yake cewa malam dalibai ne suke zaune a makaranta sai suka rasa sallar juma'a to sanadiyar ruwan sama amma kuma wasu ɗaliban sun samu sallar waɗannan wanda ba su samu sallar ba sai suka yi jami'in sallar azhar alhali kuma akwai wasu masallati a cikin gari da ba su yi sallar ba shin ya matsayin hakan to abinda ake la'akari da shi shine masallaci mafi kusa ko masallaci na kusa wanda zai iya zuwa gare su za su iya zuwa gare shi ba tare da wahala ba idan ya zanto masallacin da suke kusa da su duka sun yi sallah sai wanda yake nesa sosai to da babu laifi don su yi sallah a zahar amma in ya zanto akwai wanda za su iya zuwa ba tare da wahala ba to wannan su yi waje ba su je su yi sallah a cikinsa ba za su bar sallar juma'a ba saboda ba su samu masallaci na kurkusa da su ba to ne ke ina hukuncin wanda alwalarsa ta warware alhalin yana tsawon gaba ranar juma'a ya kamata ya tsallake mutane domin komawa wajen zamansa? Ah, na'am duk wanda ya tashi saboda wata bukata yana da haƙƙin ya dawo wurinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama min majlisin fa huwa ahaqqu bihi idza raja wanda duk ya tashi daga mazauninsa to shi fi cancanta ya zauna a gurin idan ya dawo saboda idan ya zanto larura ta sa alwalarsa ta kare har ta fitar da shi ya je alwala ya dawo to shi ya cancanta ya zauna a gurin a wuce mutane domin ya zawo gurinsa wannan ba laifi ba ne saboda ba wuce mutane ba ne don ya nemi gurin zama kamar yadda aka hana a'a wannan bukata ce ta da shi da aka in ya dawo ya zauna a gurinsa wannan ba laifi ba ne abinda dai ba a so shine mutum ya zo masallaci a makare kuma ya ta ƙetare mutane wa yana so ya samu can sahun gaba wannan shine abin da yake cutarwa ga mutane sai mai tambaya na gaba yake cewa ya halatta mutum ya bi sallar juma'a daga gida domin kada ya rasa sallar a ba halatta mutumin da yake son sallah ta juma'a ce ko ba ta juma'a ba to wajibi ne ya tafi inda ake yin ta wato je masallaci sawa'un ya samu cikin masallaci ko ya samu harabar masallaci wanda duk babu komai amma dai ba zai bi sallar juma'a daga nesa ba ba zai bi sallar juma'a daga gida ba ba tare da ya shiga sahu ba saboda ko mace ko namiji duk wanda zai zo masallar zai sallar juma'a wajibin sa ne sai ya zo masallaci sannan zai yi sallaci wannan sallah idan ya kuma ya kuskure ya yi ta daga gida to wannan ba shi da sallah ba shi da juma'a ba shi da azahar sai dai tashi ya yi wa azahar bayan an gama sallar sai dai tashi ya sallas a zahar amma in yi sallah a nan babu sallah annabi sallallahu alaihi yana cewa la salata liman faridin khalfa as-saff illa fi saf babu wanda zai wato ba sallah ga wanda zai fita ya bar sahu face yana cikin sahu saboda haka in ba yana cikin sahu ba ya kauce wa sahu ya fita ya je sallasa shi kadai to bai da sallah to ina ga wanda shi gaba ɗaya ma bai ma zo masallacin ba yana can wani wuri daban ballantana ai magana shiga sahu to ne yake malam mutum ne ya yi sata a baya amma waɗanda ya yi wa satar na kusa da shi ne to sai ya yi nadama amma ya kasa fitowa ya gaya musu cewar shi yayi wannan satar saboda baya son dangantakar su ta lalace saboda haka sai ya rubuta musu a takarda yana neman yafiyar su ba tare da ya bayyana musu sunansa ba kawai dai ya bayyana abin da ya ɗauka to sun ce dai sun yafe shi ne ke tambayar malam ya tsaya matsayin wannan yafiyar yake kuma ya matsayin amfani da abubuwan da ya sata wannan ba daidai ya ba idan ka saci kayan mutane bayar musu za ka yi wannan shi ne abin da yake wajibi duk abin da ka sata na mutane to ka bayar musu kayansu amma ka rubuta takarda ka ɓoye sunanka watakila ma a ciki ka yi wasu bayanai da za su sa masu ji tausayinka wanda watakila da sun san wane ne wannan tausayin ba zai zo musu ba akwai ha'inci da cin amana saboda haka in har kana son kukuta shine ka mayar musu da abin da ka sata ko da ko ba za su san cewa waye ya dawo da su ba hanyar da ka bi ka sata ba su sani ba sai ka wannan hanyar ka mayar musu ya so daga baya sai ka kuma rubuta musu takarda ka nemi su ko da ko ka bayyana sunanka ba amma ka ki mayar musu da abin da ka nema ka ce ka rubuta takarda kana neman su wannan buɗe maka kofa ce kuma da zaka rika barna kana rubuta takarda kana cewa su yafe maka kaza kaza watakila ka faɗi wasu uzurruka waɗanda da sun san kai ne ba su taɓa yadda da abin da za ka faɗa musu ba to sai wannan shi kuma yake cewa malam yana da abokin karatu ne to sai Allah ya masa rasuwa kuma akwai soft copy na project ɗinsa da yake yi ya ce ya nemi 'yan uwansa bai same su ba sun koma garin su kuma yana da mata da yaransa guda biyu to ya ce bai san yadda zai ya same su ba kuma akwai 'yan ajin ajinsu waɗanda suke so ya ba su wannan project din su yi amfani da shi to shi ne ke tambayi malam menene hukuncinsa idan ya dauki wannan project din ya ba su suka yi amfani da shi bai halatta ya ba su project din da wani ya ba project din wani ƙoƙarinsa ne aikinsa ne ana ba da wannan aiki ne don a gwada fahimtar mutane da abin da aka koya musu fahimtar ɗalibai daga abin da aka koya musu to ya zanto wani ya wahala ya yi don yana hannunka kuma wasu 'yan ajin ku zo su ba ce su ba su je su wanka su je su kai a matsayin su suka yi wani akwai akwai cin amana in suna nufin wato su ga salon aikin da ya yi su masu kwaikwaya su je su nemi material din su da kansu su masu yi wani babu laifi kamar yadda kowa zai iya rubuta littafi ne ya fitar da shi don mutane su karanta su karu su ga abin da yake ciki na amfani su amfani da shi wannan ba laifi amma abin da yake faruwa na satar project din mutane a cire sunan a sanya sunan wani wani haramun ne algush ne annabi yana man na falaysa minna wanda duk yayi mana algush baya tare da mu wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu shi suna son a rika musu a rika yaba musu da abin da ba su suka aikata ba don haka duk mutumin da zai yi wannan to babu shakka haramun yayi kai kuma idan ka taimaka masa da abin da kake da shi don ya yi hakan to ka taimaka a saba wa Allah ka taimaka a wuce iyaka wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana wa la ta'awanu alal ismi wal udwan so aka baya halatta ka ba su sai wanda yake ce malam ya halatta mutum ya aske gashin kafarsa ko na hannu idan ya yi yawa to a gashin kafa da na hannu ba gashi bane wanda yake kamar gashin kai misali ko shi kansa gashin kai an yadda a aske idan ya yi yawa ba haramun bane da mutum ya aske shi to ballantana kuma gashin da bai kai na kai ba wato gashin kafa ko gashin hannu wanda da mutum ya rage su babu laifi yana daga cikin tsafta da mutum zai yi ba cewa ya canza halittar Allah da aske gashi ba haramun bane abinda aka haramta shine aske gemu wannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya nasi akai cewa ba don nasi ba da zai shiga cikin halacci ne ka babu komai don mutum ya aske gashin kafafuwansa ko na hannayensa ko na abin nan kirjinsa idan ya zanto yana matsa masa ko kuma yana ganin bai yana zama masa kamar wato rashin tsafta da sauransu to wannan shi kuma yake ce malam menene hukuncin cirar wani bangare na jikin gawa a yi wa mai rai amfani da shi to gawa ubangiji subhanahu wata'ala wace shari'ar musulunci ta umarci a girmama gawa wato baya halatta a yi wani abu ga gawa wanda ba za a yi wa mutum yana da rai ba wato baya halatta a ji masa rauni ko a karya wani kashinsa ko a yanki wani bangare na jikinsa kamar yadda ba halatta a yi shi yana da rai ba to haka nan bai halatta a yi masa haka bayan mutuwarsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kasru idhamil bayyiti ka kasrihi hayyan kasru idhami min al bayti ka kasrihi eh, hayyan karya kasu kashi daga mamaci kamar karya kasinsa ne na da rai baya halatta mutum ya kama mutum ya karya masa kafarsa ko hannunsa ko yatsansa hakanan bayan mutuwarsa bai halatta ya karya masa wani bangare na shi ba wannan shine al'asul shine asalin ka'ida idan ya zanto bayan rasuwar mutum ko kafin rasuwarsa ko bayan rasuwarsa an samu izini saboda wata larura da ta taso ga wani mai rai kuma aka ga cewa cirar wani abu na mamaci daga jikin mai ran nan ana da tabbacin za ta samar wa da mai ran nan lafiya wato ana da karfan zato kan cewa za ta samu masa lafiya wani shi da sharaɗi na farko sharaɗi na biyu kuma babu wata hanya da za a bi a yi masa magani sai ta hanyar bayar da wani abu nashi to in ya zanto shi macin ya yi izini akan cewa in an samu mai irin wannan larura kafin a binne shi ana iya ɗaukan wani abu na jikinsa a bashi bayan likitoci sun tabbatar da cewa babu wata hanyar samun lafiyarsa sai wannan sannan kuma an samu wato an samu wato zato mai karfi akan cewa in an yi masa wannan zai samu waraka sannan kuma an samu izini daga shi mamacin ko kuma daga waɗanda suke magadansa to wannan ya halatta sau ka ba haka kawai za a kama mamaci a ciri ɓangare na shi ba ko a sayar ko a yi ma wani treatment da shi so da sai an yi la'akari da sharuɗa su ne waɗannan da muka ambaci sashensu sharaɗi na farko ya zanto da izininsa da kuma ko izinin waɗanda suke magadansa sharaɗi na biyu ya zanto wanda za a yi wa treatment ɗin babu wata hanyar da za a yi masa wannan treatment ɗin wato a yi masa wannan magani sai wannan hanyar in akwai wata hanya to baya halatta a bi wannan hanyar a yi masa magani sai a bi waccan da ta halatta sannan sharaɗi na uku ya zanto ana da ƙarfan zato na cewa in an masa in an masa wato wannan treatment din wannan maganin ana da ƙarfan zato cewa zai samu lafiya shi ma in kawai a tsammani ake yi watakila watakila to ba halatta a ce wani abu na jikin mamaci a sa masa wannan su ne sharaɗin da malamai suka gindaya. to sai mai sako nake na gaba yake cewa assalamu alaikum mala idan mutum yana yawan mafarkin gurin da yake da latti haka kamar bayan gida sai wasu ke ce masa ya karanta ayoyi uku na suratul muddathir daga aya ta uku zuwa ta biyar wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fadahir wa rujuz fahjur yake ta mai malam menene gaskiyar wannan magana wannan ba ba gaskiya bane ko ba halatta ba halatta ah, mutum ya dauki ayoyin ƙur'ani yana karanta su a guri wanda yake na najasa saboda yana ƙyanƙyami ya rika karanta wasu ayoyi na alƙur'ani a gurin kuma su waɗannan ayoyin alƙur'ani ba a saukar da su ba don a karanta su haka ba wannan shine manufar saukar da su ba warrijisa wasu ya baka fatahir warrijisa fahajur daga wacce daga ina ne kace ce eh na sani hmm. warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahir warrijsa fahjur wannan abinda ayoyin suke magana umarni ne Allah yake gawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabarbari dan girmama ubangijinsa yayi kabarbari dan girmama ubangijinsa kabarbari da zai yi a cikin sallolinsa yana yin su ne dan girmama ubangijinsa wasiyabaka fatahir ka tsarkake tufafinka saboda wato zikiri da ambatan Allah subhanahu wataala da kuma zama cikin tsafta sannan warruj ta fahajar sannan duka wani gunki na bauta ba Allah ba ka kaurace masa kakka yadda ko wani daɗin baki ko wani lallashi ya sa ka kusanci bautar gunki ka ƙaurace bautar gunki wani daga cikin abin da aka fassara rijis ko kuma dukkan wani abu na kasanta ya zanto ka ƙaurace masa kai ya zanto kana tare da shi wanda duk umarni ne ake bayarwa don haka ba wai addu'a ba ce bare ta mutum ya ja karanta ubangiji ya nesanta shi daga kazanta so da ka ɗauko ta a sa ta nan dauko ayoyin Allah ne a sa su ba a mahallinsu ba wannan baya halatta sai tambaya ta gaba da take cewa malam shin ya tabbata manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana idan ya zo guri a tashi tsaye domin girmamawa ko kuma idan yana zaune a tsaya a bayansa shin hanin ya takaita ne a iya lokacinsa ko kuwa har yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama game da aka sani mutum ne mai tawali'u mai kaskantar da sansa ga Allah subhanahu wata'ala mai kokarin ya kawar da dukkan wani abu wanda zai nuna wato ɗaukaka kashi ko wuce gona da iri wajen girmama shi ya tabbata a cikin hadisin da tirmizi ya rufaito daga anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa ما كان شخص ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إذا رأوه لا يقومون له لما يعرفون من كراهيته لذلك أنا سيكي cewa babu wani mutum babu wani mutum da sahabbai suke so Anas yana ba da labarin alaƙar sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi kansa ma'aiki cewa babu wani mutum da sahabbai suke so kamar manzo sallallahu alaihi wasallama amma idan suka gano shi ba sa miƙe masa tsaye saboda sun kula baya son haka wato sun kula cewa annabi baya ƙaunar hakan don haka ba sa yi masa haka da ita ce soyayyar masoyi ka gujewa abin da kaga baya so ba ka rika yin abin da baya so ba in kana yi abin da ba alama ce so ba da haka suka kula cewa su da za su yi hakan don su girma shi amma baya so to sai zanto ba sa tashi tsaye saboda kawai ya zo guri a hakanan wata rana da sallallahu alaihi wasallam kawai da kicin sahihai ne shi ma hadithin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi sallama ya yi sallah a zaune sai sahabbansa suka yi sallah bayansa a tsaye sai ya musu ishara da cewa su zauna da bayan ya gama yake cewa kun yi kusa saura kiris ku yi irin abin da farisa da rumawa suke yi wa manyansu yayin da suke tsaya musu a tsaye su kuma suna zaune wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana sahabbai su bi shi sallah shi a zaune su a tsaye-tsaye a bayansa duk da kasancewar sallar nan da tsayuwar nan da suke yi Allah suke yi wa ba annabi sallallahu alaihi wasallam suke wa sallar ba ce fa qumu lillahi qanitin nace ku tsaya a sallah domin Allah to saboda ka tsayi wasu da suke suna yin ta ne lillahi amma duk da haka dan kada a samu kamancece ne a tsakanin abinda sahabbai suke yi a sallah ko abinda masallata za su yi da kuma abinda wasu kafirai da basu yi imani da Allah suke yi a junansu ba da haka annabi sallallahu alaihi ya nuna musu cewa su zauna su yi sallah ƙarshen hadisin yake cewa idan liman ya yi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye tare da shi idan ya tso in ya yi a zaune duk ku zauna gaba ɗaya wani hadisi ne sahihi yana cikin sahihai ne hakanan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yana cikin musnadul bazzar da wasu daga cikin littafan hadisi manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man sarrahu an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqalahu minan nar من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار wanda duk ya zai faranta masa rai mutane su miƙe tsaye domin girmama shi to ya nemi mazauninsa a wuta sau da haka malamai suka yi magana akan miƙewa tsaye domin wani suka ce miƙewa tsaye iri biyu ce akwai miƙewa tsaye da za a yi domin a je a taru wani a karbi kayansa ko a taro shi a shigo da shi ce wannan ba haramun bane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance lokacin da ya je fadima ta yi shigo ta yi sallama yakan miƙe ya je ya taro ta wannan ya nuna ce nan miƙewa domin a je a taro mutum ko a kamo shi a gaisa da shi ko in wani abu ke tare da shi a karba wannan babu laifi akwai sanda aka zo da sa'ad ibn mu'az lokacin da aka harbe shi a yakin gwalalo aka zo da shi a kan jakinsa jama'arsa mutanen hazara suna zazzaune annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce komo ila sayyidikum fa anzilu komo ila sayyidikum fa anzilu ku tashi zuwa ga shugabanku ku sauko da shi kaga anan annabi ya umarce shi da tashi zuwa ga shugabansu alqiyamu ila suka ce wannan babu laifi don haka idan mutum ya zo ka tashi ka taro shi ka ji sallamarsa ka tashi ka taro shi ka kawo shi gurin da zai zauna ka nuna masa ya zauna wannan babu laifi ko wani abu ne ke dauke da shi ka tashi ka taro shi ka karbo kamar mace ta ji sallamar mijinta ta tashi ta je ta taro shi a bakin kofa ta karbo kayansa wannan duk babu laifi sai kuma alqiyamu lil insan takriman ko ta'ziman lahu mutum yana zuwa a miƙe tsaye kyam saboda kawai ya shigo ba wai don a je a taro shi ba ba kuma don a karɓo wani abu a hannunsa ba a kawai tsaya za a yi kyam to wannan shine malamai suka ce wani makaruhi ne baya halat makaruhi ne ga shi wanda zai tsaya shi kuma wanda za a tsaya wa din in har ya ji yana son haka kuma har ma watakila zai yi fushi in ba a yi masa hakan ba suka ce haramun ne a haƙƙinsa saboda shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya nemi masaukinsa a wuta ba wanda zai tsaya masa din ba ya ce wa man ahabba an yatamathala lahu ar-rijalu qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar wanda duk zai yi sha'awa ko man sarrahu wanda zai faranta masa rai mutane su riga tsaya masa a tsaye to ya nemi sa a wuta saboda ka ukubar ta kasance ga wanda za a tsayawa ba wanda zai tsaya din ba don haka ne malamai suka bambance hukuncin wanda zai tsaya don wani ya zo don girmama shi da wanda kuma za a tashi a tsaya masa don a girmama shi shi wanda zai tsaya ya yi makaruhi shi kuma wanda zai yi za a tsayawa in har hakan yana faranta masa rai kuma yana jin daɗi to shi kuma ya aikata haramun saboda annabi ya ce ne masaukin shi a wuta ba zai yiwu a yi wa mutum wato alkawari da shiga wuta ba sai in yana aikata haramun ba makaruhi ba sauraka suka bambance hukuncin anan to duk da haka shaikhul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah a wasu daga cikin littattafansa yana bayanin cewa idan ya zanto shi wanda ake tsayawa din wato yana da wani iko yana da wani wato karfi yana da wani milki ta yadda idan mutum bai tsaya masa ba to zai iya cutar da shi to ya ce anan shi mai tashi ya tsaya ba shi da laifi laifin ya taƙaita ne akan shi wanda ya tsayawa aka tsayawa din kuma shi ya halatta ya tashi ya tsaya din ma saboda ya kubutar da kansa daga cutarwa ga wanda bai tsaya masa din ba ga wanda yake da karfin ya cutar da shi ce wannan bai laifi ba amma in ya zanto ba damuwa yake yi ba ko a tsaya masa ko ba a tsaya masa ba to a nan kai mai tsayawar bai kamata ka taimaka wa shaidan a kansa ba ka sa masa wannan burin na tsayawa in ya an shigo don a girmama shi ce don annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sahabbansa la takunu aulan lishaitani ala akhikum kakku zamo masu taimaka taimakawa shaidan wajen batar da dan uwanku saboda ka in ya zanto shi wanda za a tsaya wa din ba damuwa yayi da abin ba amma in ana tsaya masa ɗin yana jin daɗi to wata rana zai ɗauki abin da muhimmanci ta yadda in wani bai tsaya masa ba zai ji haushi to kakko ɗora shi akan wannan hanyar to wannan shine bayanan da malamai suka yi to a nan akwai a wani nau'i na tsayuwa yayin da mutane suke zazzaune ko wani yake zaune a samu wasu tsaya saboda tsaro to shi wannan baya daga cikin ana magana ne tsayuwa domin a girmama wannan mutum akwai kuma tsayuwa saboda tsaro game da muke gani a haramai ne musamman haramin makka da yake buɗaɗɗe ne guri ne buɗe akwai masu ɗawafi akwai masu sallah akwai masu wucewa to nan za ka ga cewa liman in yana sallah wasu suna tsayawa musamman ma jami'an tsaro wannan babu laifi a ciki kamar wani shugaba da yake da iko musamman a wannan lokaci da abubuwa suka lalace suka caɓe rashin tsaro ya yi tsanani babu laifi don wani ya tsaya da wannan niyyar ya yi ba da kariya ga shi wannan da yake zaune shugaba da yake zaune ko kuma limami da yake sallah a ba shi wannan kariyar saboda an ga irin haka ta sha faruwa za ka ga cewa limami yana sallah wasu sun kawo masa ɗauki ko lokacin da ya tafi sujada wasu sun kawo masa farmaki to in ba don waɗannan da suke tsaitsaye ɗin ba to da abin da zai faru mummuna ne zaka akwai sanda ya faru a wata shekara a ƙasar saudiya nan haramin makka liman yana cikin sallah wani mutum ko mai hankali ne ta'addance ya niya ko mahaukaci ne ya yi kukan kura ya nufi liman to allah ya sa waɗannan da suke tsaitsaye ɗin sun gano shi suka ji suka tare shi suka kama shi aka yi waje da shi to kaga irin wannan in ya zanto wani ɗan ta'adda ne to sai ka ga abin da bai kamata ya faru ba ya faru sauraka wannan ba zai zama da laifi ba amma in ya zanto kawai tsayuwa ne na decoration kawai don a kawata guri ba wani tsaro to wannan baya halatta musamman ma idan ana yin shi ne don ba wa shi wannan da ake tsayawa din girma to shi mai tsayawa yana aikata makaruhi shi kuma wanda ake tsayawa din in har yana jin daɗin tsayuwar da ake masa to shi kuma yana aikata haramun ne to ne ke malam mutum ne suke tare da matarsa tsawon shekaru sai wata rana ya fara zarginta akan cewa tana kawo wani gidansa to nan dalili sa ta yi yaji har tsawon shekaru kusan sha biyar ba ta yi aure ba kuma shi bai dare ita ba to malam yanzu kuma ya rasu shin za ta yi masa takaba sannan za ta ci gadansa to kasancewar mace ba ta tare da mijinta a gida ɗaya ko saboda larura ko kuma a'a fushi ta yi ko shi ya ce ta tafi ta koma gidansu ko ta koma da wani guri can daban ba tare da mijinta ba to wannan ba shine saki ba saki sai in ya furta saki ya ambaci saki to wannan shine ake kira saki amma dan ta tafi gidansu ko saboda ya ce ta tafi ko saboda ta yi fushi ta tafi ta je ta zauna a gida to ko shekara nawa ta zauna in dai ba shi ya sake ta ba ko aka je gaban alkali alkali ya yi hukunci da saki to tana nan a matsayin matarsa ce idan ya mutu za ta yi masa takaba hakanan kuma za a raba gado da ita haka wannan mata da ba ta tare da mijinta tsawon shekaru shi bai ce ya sake ta ba ba kuma je kotu ta sake ta ba tana nan a matarsa take in ya mutu za ta yi masa takaba kuma in aka tashi rabon gado za a raba da ita sai wannan take cewa malam mijinta ne ya sake ta suke biyu to sai da ita dama ba ta tare ba aka yi wannan saki biyan to da ta yi magana ya ba da ɗaki a tare sai yake cewa yana gama ba za su daidaita ba da haka kowa ya yi haƙuri shi ya haƙura to bayan ta fara idda tana wata na biyu sai da ya ce shi fa ba kalmar saki ya yi ba shi ne take tambayan malam ya matsayin wannan auren to ban san me take nufi da ba a tare ba ah, in tana nufin wato bayan an ɗaura aure sai ya zanto ba ta tare ba ma'ana bai sadu da ita ba tana gidansu ya ce ya sake ta to wannan saki ba in ne saki ne da babu komai a cikinsa duk mutumin da ya saki matarsa bayan an ɗaura musu aure ba tare da ta tare ba ma'ana ba tare da ya yi dukuli da ita ba to in ya sake ta saki ne in ne ba saki ne da ake komai ba in yana son ta sai dai a sake musu daurin aure zaka in har yadda ta ce bata tare ba tana nufin bai yi da kuli da ita ba to a magana kuma sai sai ce ta komo ko har ta sake ya sake abin nan dinta amma in tana nufin sun yi da kuli amma watakila ba a gidansa ba kamar yadda yanzu yake faruwa ga wasu a yi auren sai dai su ta daukan matan ana tafiya hotel ko ana tafiya ya wuce amma saboda ka dai a tsakanin su dai sun yi da kuli to wannan shine za a ce in ya sake ta sunansa saki wanda yake raji'i kuma yana damar ya dawo da ita in bata gama idda ba sauraka in irin nau'in farko ne kalmar bata tare din ba tana nufin babu wani abu da ya shiga tsakaninsu kawai dai an ɗaura aure ne ya ce ya sake ta kuma sai ya da da ita ta wani shirme ya yi bata dawo ba sai dai in sa ɗauka masa aure akai sauraka ba maganar ma a saki na uku a nan domin tun da farko ma ta tashi daga matarsa daga wannan sakin na farko kuma babu wata idda a kanta domin ana idda ne idan an tare Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka auri mata muminai sannan kuka sake su kafin ku kusance su kafin ku kusance su qabli an tamassuhunna Allah ce fa malakum alaihinna min iddatin ta'tadunaha babu maganar idda tsakaninku da su sauraka babu maganar cewa za ta yi idda domin ita idda ana yin ta ne idan an tare ka babu maganar idda ta da ya sake ta shikenan ta zama ba matarsa ba ana iya daura mata aure ma nan take a ce ya sake ta ana gama daura aure ce ya sake ta to mutanen ma da basu watse ba suna iya kuma wani ya ce yana so kuma daura masa aure da ita ta zama matarsa sai wannan take cewa malam menene hukuncin mijin da baya fesa turare a gidansa har sai ya fita ya shiga mota sannan ya fesa to shi sa turare ba a yi masa guri ba a ce sai ka sai dole ka fesa shi a daki ba a yi daka fesa a falo ba ko sai ka fesa a falo ba a yi daka fesa shi a tsakar gida ba ko ka fesa a cikin gida kada ka fesa shi a waje ba wannan da inda mutum ya gada ma yana iya fesa sa. yana sa shi a aljihu eh, duk sanda ya ji turaren ya dina kanshi ya fesa kayansa haka ba wai fesa turare a jiki ba wai haƙƙinta ba ne za ce ta tafi bai ba ta haƙƙinta ba kuma in ba a wajen ya fesa ai zai da gida yana kanshi saboda babu wannan to shi kuma da malam yake cewa malam matarsa ce ta tambaye shi za ta je wani wuri ya bar ta to bayan nan kuma sai ta yi masa laifi saboda sai ya kira awa ya ce mata kar ta fita ya fasa wannan barin da ya yi to ita kuma sai ta ki shi ne ke tambaye malam ne hukuncin fitar da ta yi a wannan lokacin to in har ba ta riga ta fita ba ya dawo ya ce ya fasa shikenan sai ta haƙura in kuma har ta fita duk da ya ce kar ta fita babu shakka ta yi masa laifi ta fita ba da izinin mijinta ba wanda kuma an sani a shari'ance. miji wato mace ba ta fita sai da izinin mijinta ko masallaci za ta je ba wai kasuwa ba ko gidan biki ko gidan suna ko gaisuwa ko wani abu ko da masallaci za ta je an umarce ta ta nemi izininsa don ta fita ba da izininsa ba to ta yi laifi saboda in har ya ba ta izini daga barko daga baya janye saboda laifi da ta yi masa kuma ba ta riga ta fitan ba to bai halatta ta fita ba